Alaikum guys, barkamu da wannan lokaci fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuka sani mun saba kawo muku legit platform yau ma ga wani sabon platform na wanda aka yi launching din shi yau yau din nan so kowa zai iya shiga ya investing a yau saboda kun ga wannan new legit ne kuma insha Allah muna sa ran za a samu alheri da shi saboda mutum a cikin kwana uku ya fitar da kuɗin shi kwana na hudu za ka fara shiga profit yawa kamar yadda kuke gani kana shigowa link ɗin da zan aje zai kawo ka nan fuskan haka sai ka zo ka sa numban ka kamar haka nan ka zo ka sa password kamar yanzu mu zo mu sa password a nan mu zo mu kara confirming na password ɗin da za mu saka so kana yi kana gama normal kana sawa za ka zo ka danna sign up ɗin nan shikenan zai nuna ma sign up successful za su kai ka cikin account ɗinka mu yanzu muna da account already a ciki so login za mu So yauwa ga shi nan na login din account ina yanzu kamar yadda kuke gani ga yadda tsarukan su nan suke kuma. Da farko yadda yadda tsarin wannan din su yake idan ka saka dubu uku kullum za ka dinga samun dubu ɗaya. Idan kuma ka saka dubu shida kullum ga na dubu shida nan shi ma kamar yadda kuke gani ga na dubu shida nan kullum zai dinga kawo ma dubu biyu an dan ga na dubu goma kullum zai dinga kawo ma dubu uku da ɗari biyu so yadda kuke gani a cikin kwana uku wannan platform in mutum ya ga ya fitar da kuɗin shi zai fara making profit an dan kowane product ka siya a cikin kwana goma zai zai yi espresso kun gani mutum gwara ya shiga tun yanzu da wuri so game da kuke gani duk wani duk product ɗin da kake so ka siya kawai sai ka zo ka danna inda aka sa recharging a nan sama gashi nan sai ka zo ka taɓa recharging sai ka zaɓa na kuɗin da kake so kai kamar yanzu mu muna so mu na dubu goma sai mu zo mu taɓa akan dubu goma haka yawwa muna taɓawa za su kai mu direct payment gateway ɗin fa da za mu tura da kuɗin so gashi nan sun ba mu account ɗinsu wannan money points ne ga kuɗin da za mu tura dubu goma ga name ɗin banki name ɗin su na account ɗin so yanzu za mu je account ɗin mu tura da kuɗin amma fa kafin mu tura akwai wannan note ɗin da suka sa a nan wajen ga shi nan not a nan wajen so wannan abu dole sai ka yi copy ɗinsu su suma a narration su za ka saka a narration shi ake a ope za ku gan shi remark a fanfe kuma not so za ku gan shi normal ne kana su suka je ka tura kuɗin ka sa musu wannan not ɗin ka tabbatar kuɗin sun shiga successful ko za ka zo ka taba inda aka danna i have made this bank transfer so yanzu za su wuce da kai in dai kuɗin ka sun yi successful a nan wajen za su ce ka sa account sunanka na account ɗinka kamar mu yanzu mm, kamar mu yanzu ba gashi nan za mu sa sunan mu a nan sai in dai ka tura musu da kuɗin za ka zo ka danna nan choose file sai ka danna a cikin media ɗinka ka zo ka tura musu transaction password ɗin da ka saka na transaction ɗinka a nan za ka zo ka saka musu shi wai sorry i mean screenshot na alert ɗin da ka tura musu da kuɗin shi za ka zo ka yi uploading a nan wajen So kamar mu ya kawai mu zo mu loading kana yin uploading zaka danna focusing <coughs> to idan ka danna faucet din nan zai wuce da kai za su ce ka jira transaction ɗinka yana pending za su jira na za ka jira na wasu 'yan mintuna nan su ma a approving na shi so shi kenan sai yana yi yana yi successful za ka gansu akan akan balance ɗinka za ka zo nan wajen product kun ga akan na dubu goma muka yi ko sai mu zo mu taɓa akan shi invest sai mu danna a yi sai ku danna nan din nan sai ku danna confirm kana dannawa kenan abin ya yayi depositing in ya yi normal yanzu sai bayan duk bayan 24 hours kenan zaka dinga zuwa kana kai withdraw dinka and then in zaka withdraw zaka sa bank account ɗinka a nan anan nan za ka saka account number ka nan ka zo ka zaɓi bankin ka no automatic za su nuna ma sunan ka and then a project din nan withdrawal is automatic komai minimum withdrawal din su dubu ɗaya ne so kun gani tun da wuri mutum yanzu ya kamata ya zo ya investing card time ya wuce shi so dama kun san platform duk wanda ya fara da wuri shi zai yi benefiting duk wanda zai shiga da baya kuma yana under riski ne Allah dai ba mu sa'a duk mai neman karin bayani zai yi magana ta DM